اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا الله يا tanadar masu azaba mai ƙarfi don haka ya koma abota hankula waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da barin abubuwan da ya hana don kada abin da ya same su ya same ku hakika Allah ya saukar muku da tunatarwa da yake tunatar da ku mummunan ƙarshen sabonsa da kuma kyakkyawan ƙarshen yi masa biyayya.